Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Litinin ɗaya ga watan Janairun shekarar 2021. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa a Najeriya da ake kira Road Safety ta nuna damuwarta kan yadda ake samun yawaitar haɗura kan manyan titunan ƙasar. bayan nan za ku ji cewa a yau a jihar kano aka fara bukukuwan cika shekara shida da kafuwar ƙungiyar wayoyi a dan tafiya mai rajin farfaɗo da harshe da kuma kyawawan al'adun hausawa kamar kowace ranar litinin yau ma sani sha'ibu manumfashi na tafa da rahoto na musamman sannan muna tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikin labaran. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce a yau Litinin 'yan Majalisar Wakilai za su gabatar da kudirin neman Majalisar Ministocin Trump ta yi amfani da dokar nan ta 25th Amendment da ta ba da dama a sauke shugaba daga mukaminsa. A wata wasiƙa da ta turawa abokan aikinta 'yan Democrat, Pelosi ta ce, idan mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence bai ɗauki wani mataki ba cikin sa'o'i 24, majalisar wakilan za ta ci gaba da shirin tsige shi. Don kare demokuraɗiyya da kundin tsarin mulkinmu za mu ɗauki matakin gaggawa saboda shugaban na zaman barazana ga dukan biyan. yayin da kwanaki ke wucewa tashin hankalin farmakin da aka kai kan mu da wannan shugaban ya yi ya karu don haka muke buƙatar ɗaukar mataki ba tare da ɓata lokaci ba a cewar wasiƙar. Ƙoƙarin sauke shugaba Trump daga makamansa a kwanakin ƙarshen mulkinsa na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun kiraye-kirayen a ɗora alhakin harin da aka kai kan demokuraɗiyyar ƙasar ranar larabar da ta gabata a kansa. Lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane biyar a ginin Majalisar Dokokin Amurka a lokacin da masu tarzoma da ke goyon bayan Trump ɗin suka afka ginin. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO za ta tura wata tawagar kwararru na ƙasa da ƙasa China a wannan makon don binciken yadda cutar coronavirus ta samu asali. Ko da yake nan take dai ba a san ko za a bar kwararrun da aka shirya za su yi tafiyar ranar Alhamis mai zuwa ba zuwa birnin Wuhan da ke tsakiyar China inda cutar ta fara balla a shekarar 2019. Yana da mahimmanci tunda hukumar WHO ce ke jagorantar yaƙi da annobar ta kuma kasance mai jagorantar ƙoƙarin gano yadda cutar ta samu asali ta yadda za mu shirya sosai. Abinda mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan dujarek ya faɗa kenan game da tawagar da za ta China. sanarwar da china ta fidda a yau litinin akan zuwan kwararren na hukumar who kasar na zuwa ne yayin da kasar ta bada rahoton samun mutum 300 da suka kamu da cutar covid-19 adadi mafi yawa da kasar ta gani cikin sama da wata biyar Ƙasar China ta yi alkawarin mai da martani a kan matakin da Amurka ta ɗauka na ɗage takunkumin da ta sanya wa kanta na takaita hulɗa tsakanin jami'an diflomasiyyar Amurka da takwarorin aikinsu na Taiwan yayin da hulɗa tsakanin ƙasashen za ta ci gaba amma ba ta aiki ba. a wata sanarwa da ya fidda ranar asabar da ta gabata inda ya sanar da sassauta matakin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kira tsibiran mai cin gashin kansa a matsayin yanki mai bin tsarin dimokuraɗiyya kuma abokin hulɗar amurka Sanarwar na zuwa ne kwana ɗaya bayan da wani ƙudurin dokar ƙasar Taiwan wanda ya buƙaci ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sake duba matakin takaita hulɗar tsakanin Amurka da Taiwan ya zama doka a watan Disamban shekarar 2020. A yau litinin ƙwararru masu iyo a ƙarƙashin ruwa na sojojin ruwan Indonesia suka fara neman wurin da na'urorin naɗar bayanan jirgin saman fasinjar ƙasar da ya faɗi ranar Asabar ɗan da ta gabata a tekun jaba suke. Hanyoyin sadarwar jirgin saman kamfanin Sriwijaya mai lamba SJ-182 sun yanke 'yan mintoci bayan tashinsa daga Jakarta zuwa Pontiana babban birnin lardin West Kalimantan da ke tsibirin Borneo dauke da fasinjoji da ma'aikatan jirgin 62 ciki har da yara goma. A jiya Lahadi masu aikin nema da ceto suka gano wurin da na'urorin biyu suke da ake kira black boxes da turanci bayan da suka gano wasu tarkace daga jirgin da ya faɗi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana shirin sanya 'yan tawayen Houthi da ke Yemen a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Dama an sa ran wannan matakin a matsayin ɗaya daga cikin matakan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta ɗauka a kwanakin ƙarshe na gwamnatin shugaba Donald Trump a daidai lokacin da Amurkar ke ƙara matsawa Iran lamba. Ranar 19 ga wannan watan na Janairu ne matakin zai fara aiki. A wata sanarwa da aka fadda da yammacin jiya Lahadi, Pompeo ya ce ɗaukar matakin akan 'yan tawayen da Iran ke goyawa baya da kuma wasu shugabannin kungiyar su uku. Za a yi shi ne saboda ɗora alhakin hare-haren tsallaken iyaka da yi wa farar hula barazana da sauransu a kansu. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kwaji a farkon shirin, hukumar kiyaye hadura ta ƙasa a Najeriya Road Safety ta nuna damuwarta akan yadda ake samun yawaitar hadura akan manyan titunan ƙasar a kwanakin nan. Lamarin da take danganta cikin dare da ma rashin iya tukin. na baya-bayan nan shine hadarin da ya auku a jihar Nasarawa da kuma jihar Bauchi inda rayuka da dama suka salwanta. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton. Yanzu haka dai a Najeriya wata matsalar da al'umma ke ma fama da ita ita ce ta yawaita haɗura akan hanyoyi wanda sau tari kan ma jawo asarar rayuka na baba nan shine hadarin da ya auku a jihar Nasarawa da kuma jihar Bauchi inda rayuka da dama suka salwanta wannan ko na zuwa ne yayin da hukumar kiyaye hadura a Najeriya Road Safety ke danganta yawaita hadura da tafiyar dare inda ko take gargadi ga matafiya da ake kulawa abdurrahman tukur da ke ma zama jami'in hula jama'a na hukumar ke haɗura ta ƙasa ta red safety a jihar adamawa ya ce abin takaici ne duk da gangamin ƙarshen shekara da suka domin faɗakar da masu ababen hawa da kuma matafiya yanzu haka ana ci gaba da samun yawaitar haɗura kan hanyoyi lamarin da ya danganta da rashin iya tuki da kuma gudun wuce sa'a. Cikin da ya nuna mana abin da ya sa a lokutan nan yake karuwa shine akwai tafiye-tafiye da yawa kuma za ka ga mutum tafiyan shi duka bai wuce daga ofis daga gida zuwa ofis daga ofis zuwa gida ko kasuwa wanda bai wuci ya tuka mota na minti talatin ba amma yanzu ya tashi gashi ya sayi sabon mota yana so ya zo gida sai ce shi zai tuka motan nan awa shida bakwai yana kan hanya kuma abu ne baka saba ba akwai gajiya don baka hankali ba sai bacci ya dauke ka akwai fatigue absu yana cikin abubuwan da yake jawo hatsira wayannan lokuta muna zuwa tasha mu ba fasinja shawara kasu yarda driver ya yi wasa da ransu in ana tafiya ba driver kawai zai tuka mota ba domin mu driver yana reckless driving yana tukin ganganci in sun gani su kira hankalin shi su jawo hankalin shi ko ya rage karye overspeed kar ya yi unnecessary overtaking ya yi understanding hanyoyin da zai bi da kuma kuna da hawa da sauka da ake bi kar su bar driver kawai yana tuka mota yana yin abun da yake so. To sai dai ku ga masu sana'ar sufuri irin su Alhaji Usman Bana da ake wa lakabi da babba wanda ma ke zama shugaban kamfanin sufuri na Ski Transport a Najeriya ya ce gwamnati da direbobi da masu kansu fasinjoji dukko suna da laifi a yawaita hadiran da ke faruwa. Gaskiya abun da ke kawo hatsarurruka kan hanya na farko akwai laifi na gwamnati na biyu kuma mu drivers mu wasu mun gyara mu domin majority hanyoyinmu a nigeria duka a lalace suke in kaga hatsari ya faru za ka samu driver ya zo don ya kauce wani rami ne wancan kuma ya zo ya yi gudun kar ya shiga wani rami a nan ake samu akasin yin hatsari domin yanzu dipen ka duba eh, wani hatsari da ya faru a nasarawa wanda aka rasa rayuka ba kaɗan ba rayuka masu yawa so shi ma dalilin da ya kosin wannan eh, hatsari eh, rashin kyawun hanya ne akwai wanda ya faru na jiya-jiyan nan a gefen bauchi shi ma the haka ne akwai a gombe wurin marar raban tumunan sai da aka rasa mutum biyar in ka zo sai an sassare mota da mota kafin a ciro gawawarki to wannan ma hanya ne ya fashe garin kauce-kauce har allah ya jarabce su suka samu aka yi rashin rayuka to sai dai kuma ga masu fashin baki irin su muhammad ali tukur kola na fagargadi ne da cewa a da yawa daga cikin matuka ababen hawan sukan iya tunani ko kuma mukan iya tunani duk da yake cewa yawancin mu direbobi ne da dai sauransu haka mukan yi tuki akan hanya zaka ga mutane suna tafiya ne kawai amma inda hankalinsu yake daban mutum yana tukin mota yana tunanin abin da zai ci ko kuwa yana tukin mota yana tunanin rashin kyawun hanya da yake gaba ko kuma yana tukin mota yana tunanin yan fashi da makami ko kuma yana tuki yana tunanin masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa. Koma da menene in ya magana da kan cewa ya tafiya sannu sannu kwana nesa. Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Na gaida Ibrahim Abdul Aziz to har yanzu dai muna Najeriya yayin da masana suka tashi wajen ganin harshen Hausa ya ci gaba da bunƙasa. Yau a jihar Kano aka fara bukukuwan cika shekara shida da kafuwar ƙungiyar waiwaye a dan tafiya mai rajin farfado da harshe da kuma kyawawan al'adun hausawa daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Bunƙasa harshen Hausa ta hanyoyin fasahar zamani da raya adabin harshen na Hausa na daga cikin muradin ƙungiyar wadda aka kafa a shekara ta 2014 Alhaji Ibrahim Mandauri mai unguwar Mandauri a birnin Kano shine ya asasa wannan kungiya ta waiwaye adon tafiya. Sababin taro shine mu yi munnar cikar wannan kungiya ta waiwaye adon tafiya shekaru shida da kafuwa shekaru shida masu albarka kuma a sakamakon haka muka shirya tarurruka wannan wannan kamar da kake ji na lacca da ake yi cewa a san mutum akan cikin sa wanda Dr. Asiya take gabatarwa sannan kuma akwai gasar kacici kacici tsakanin kungiyoyi akan harshe da al'adu da adabi sannan kuma kuma akwai baje kolin wasu mawaka wato mu da yadda kyawawan ɗabi'u da al'adun al'umma hausawa take wanda muka bari mu koma bayan mu mu ci gaba da ɗabbakawa. Malama Asiya Malam Nafiu da ke koyar da kimiyyar harshen Hausa a kwalejin ilimi da nazarin aikin malinta ta tarayya da ke nan Kano ita ce ta gabatar da makala mai taken a san mutum a san cinikinsa. Mu tunatar da junanmu kan muhimmancin sana'o'in gargajiya na Hausawa domin yanzu duniya ta yi yi ca dangane da tattalin arziki tattalin arziki to sai muka tuno cewa da can mu akwai tattalin arzikin mu akwai madogarar mu sana'o'in nan ita ce madogarar mu kuma duk duniya ta san da mu da su muke komai da su muka shura da su aka san mu a fadin duniya to me zai sa ba za mu sake dawowa da baya ba ni karatun ta nutsu mu tura mu makarantu mu karatu mu ɗauki fasaha ta zamani da kimiyya ta zamani mu cusa ta cikin waɗannan sana'o'i namu gwamnatocinmu su zage dan dutse sannan a daidaita sannan mai maganin wannan annoba da ake fama da ita ta tattalin arziki. Farfesa Yakubu Azare na Jami'ar Bayar Kano ya ce rashin jagoranci ga masu sana'o'in gargajiya na Hausa game da karancin tallafi daga gwamnati da hukumominta na daga dalilan koma bayan da ake samu a wannan fanni. Ba wai ina cewa bahaushe mutum malalaci ba ne a'a amma yanayin da ya samu kansa na rashin tallafi yana sakawa ya koma ya zauna duk yanda yake ji da karsashi a cikin zuciyarsa idan bai samu wannan tallafin tallafi ba ina magana lalle a bada kuɗi ba fa a samar da hanyoyin da za su bunƙasa waɗannan sana'o'in su ne muhimmai yanzu yau mai sana'a zai zo ya yi sana'arsa misali a kofar wambai ko a kurmi ko a kofar kofar mata marina ko wani abu mai kuma da haka yana nan da ajiye da kayansa babu wani tsari da aka yi na cewa yau idan ya fitar da jarinsa ya yi ga wani wuri da a yau idan ya je ya zube kayan nan za a bashi sati ɗaya ko sati biyu ya dawo ya zo ya karɓi kuɗin sa ba waɗannan kayan a tara su a mm, mm, mm, hukuma ko gwamnati ko 'yan kasuwa su samar da hanyar da za su fitar da waɗannan kayan su tallata su a duniya babu wannan sannan ina daɗa faɗa ba wai hukumar kadai ba su kansu masu sana'o'in dole su ma sai sun tashi sai sun yi kamar suna yi to amma me daya daga cikin abin da yake jawo musu na kasu rashin ilimi wani ma yanzu yana sana'ar in ka tambaye shi bai san da yadda zai yi ya je ina ma zai je a gwada masa yadda zai bunkasa sana'ar. Kwanaki uku za a shafe ana bukukuwan cikar kungiyar ta waiwaye adon tafiya shekaru shida da kafuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga sani sha'ibu manumfashi da rahoto na musamman. A yayin da hukumomin tsaro suka himmatu ga kai harhare kan sansanoni da kuma daba-daba na 'yan ta'adda tare da ceto mutanen da aka sace shugabannin addinai suna ta yin huduba ga mabiyansu a wuraren ibada cewa su dage da yin addu'o'i tare da tuba zuwa ga Allah domin samun ɗauki ga kawo ƙarshen ta'addanci. a yayin da wannan ke gudana su kuma iyayen ƙasa wato masu martaba suna ta yin kira ga jama'a da a dage da yin ibada cikin dare don neman taimakon Allah ga kawo ƙarshen wannan mummunan al'amari da ake fama da shi. gefe guda kuma ita rundunar 'yan sandan najeriya wanda nauyin tsaron harkokin cikin gida ke ga hannunta kacokam kira ta yi ga jama'a tare da zaburar da su ga ƙara sanya ido ga walwalar jama'a da kai komo tare da ba da bayanai na sirri da za su taimaka ga murkushe ta'addanci a wannan sabon yunkuri da aka yi na yaki da ta'addanci a najeriya kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gambo isa ya bayyana mani a hirar da muka da shi alhamdulillah abinda za mu gaya wa mutane shine aikin tsaro ba na jami'an tsaro ba ne kadai shi yasa ma gwamnatin tarayya ta kaddamar da shiri na aikin 'yan sanda tare da haɗin kan al'umma wato community policing lokaci ya wuce da mutane za su zama na cewa sun zira wa jami'an tsaro da gwamnati ido kowa ya kamata ya shigo ya sa hannu a dama da shi domin harkar tsaro ta zama ta ce baki ɗaya ba ta gwamnati ba ce ba ta jami'an tsaro ba saboda haka kiran da zamu ga al'umma shine na farko mutane su zama na sun kula da tsaron kansu musamman a yankunan da muke fama da barazana na waɗannan ayyuka na 'yan ta'adda dole ne a sa ido a gashin me yake zuwa ya dawo mutanen da ba a yarda da su ba ba a yarda da gaskiyar su ba lallai ya kamata a sa ido kuma a ga me suke yi musamman waɗanda suke bawa marasa gaskiya labarin sirri waɗanda suke taimaka musu da man fetur da abubuwan masarufi da ba su labarurruka akan me ke zuwa ya dawo a cikin gari wa ya dawo wa kuma za a sace wa za a samu kuɗi idan an sace shi saboda haka mutane lallai ya kamata su sa ido a cikin garuruwansu a kafa kwamitoci wanda yake na musamman a cikin al'umma na masu ruwa da tsaki kowa a shigo da shi a cikin harkar tsaro wannan idan muka yi haka kuma muka ba wa jami'an tsaro haɗin kai insha Allah za mu yi nasara a wannan yaki da muke yi da 'yan ta'adda. Yaya za a iya gane wane yana ba da bayanai ga su wa'annan miyagun mutane ta yaya za a yi a gano irin waɗannan abubuwa? ta yadda za a yi a gane su da yawa daga cikinsu mun san mutanen da muke tare da su wani baya sana'a komai amma ana ganin yana ta damawa da kuɗi mutane an hana su noma ana ci fama da talauci amma wani an ga ya sai sabon babur a roba roba lefan na naira dubu ɗari uku da hamsin kuma an san baya sai da komai wani ana ganin shi yana fakar idanu sai a ga cikin daji wannan shi ma alama ce wani ana cikin jama'a za a bugo masa waya sai a ga ya koma gefe yana ansa waya ko kuma a ganshi tsakar dare ya koma wani wuri yana ansa waya ko kuma ya yi wani wuri inda ba a gane ba lallai ya kamata a sa ido suna nan wasu tun asali dama suna da uh, rekod na cewa ba mutanen kirki ba ne uh, wala Allah dama suna da uh, rekod na su barayi ne na sata da wasu abubuwa makamancin rashin gaskiya duk yawanci su ne waɗanda suke taimakawa barayin nan suke haɗa kai da su ake zuwa ake yin waɗannan ayyuka da masha. Mutane da yawa za su so su san yaya za su yi su kawo waɗannan bayanai don ba duka kowa ba ne san wace hanya zai bi ba da irin wannan bayani na sirri gaskiya ne wato a lokaci ya wuce da mutum zai ce wai yana jin tsoron bawa jami'an tsaro labari na sirri domin a za a fallasa shi wannan magana ba haka take ba mukan gaya wa mutane cewa duk lokacin da za ka ba da labarin sirri ka nemi babban jami'i dpo ko mataimakinsa duka suna nan saboda mutum ma ya tabbatar da cewa ya san wanda ya gayawa saboda haka akwai hanyoyi kuma yanzu an samu ci gaba wayar hannu tana nan kuma muna ba da mu. sifili takwas ɗaya biyar shida tara bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai sifili takwas ɗaya shida tara bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai mutum ya koma gefe ba ma sai matarsa ta ji ba zai ɗauki waya ya buga kuma ba sai ya faɗi sunan shi ba ba sai ya faɗi adireshin ba mun sha gaya wa mutane a faɗi irin wannan in ba za ka iya zuwa police station ba akwai mai unguwa ba lallai bane sai ka gaya wa jami'an tsaro akwai hakimi akwai dagaci duk waɗannan mutane su ma hukumomi ne za ka iya zuwa ka ba su labari akwai kwamiti na wannan community policing da muka kafa a kowace local gamma yan kwamitin nan suna nan kuma an zagulo su limamai suna ciki malaman makaranta suna ciki yan kasuwa suna ciki duk a ciki sai ka samu mutum ɗaya wanda ka yarda da shi wanda za ka iya zuwa ka ce wani fa kaji kaji kaji kaji so da a sanar da masu uh, um, jami'an tsaro saboda haka lokaci ya wuce da mutane za su ce suna jin tsoro a fallasa su da mutane za su zo suna jin tsoron bawa jami'an tsaro domin abin ya yi yawa dole ne mu fito mu haɗa hannu uh, wuri guda domin mu yaƙi waɗannan 'yan ta'adda ta haka shine za mu yi nasara. Bai wani lokaci za ka ga mutane na ta wucewa bisa babura hakanan mutum biyu mutum uku kuma za ka gansa a guje to sai ka ga mutum yana tunanin ah kuwa ne wa'annan amma kun ba a iya an kai magana gaba ba shin yaya mutum zai yi idan ya ga irin waɗannan abubuwa domin za ga wani lokaci akwai shingaye na jami'an tsaro kuma mutanen nan sun biyo ta wurin su zo sun wuce wato abin da zai baka mamaki shine 'yan ta'adda sun yi kokari na saka wa mutanen da suke zaune dab da su a cikin dajin nan na rugu da tsoro da razanar da su sau da yawa sukan ji tsoro idan sun ga tasowa barayin nan su kirawo jami'an tsaro su gaya musu na ɗaya kenan na biyu sun haɗa kai da su da yawa amma na da labari na sirri cewa wasu 'yan garuruwa da suke dab da dazukan nan barayin nan sun hada baki da waɗannan mutanen garuruwan saboda haka yawanci masu suke aike su saya musu abinci su yi musu komai su yawo da bindigunsu a cikin gari saboda haka su suke bawa barayin ma labari akan jami'an tsaro ga inda suke zuwa da wasu. To amma abin da nake kira kamar yadda kai tambaya shine duk lokacin da aka ga babur sama da guda biyu uku hudu biyar sun taso za su wani wuri jama'a suna da nauyi a kansu wanda doka ta dora musu cewa lallai a kirawo jami'an tsaro a sanar da su a kirawo mai unguwa a kirawo daga ci. kana iya buga waya iya garin da eh, baburan nan sun yi ka sanar da mutanen garin ko baka sanar da jami'an tsaro ba shi mun ga ayari yayo gabas yayo yamma saboda haka ku sanar da jami'an tsaro ka taimaka ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar katsina sp gambo isa an ce dai yi wa wani yi wa kai wajibi ne jama'a su ba da haɗin kai tare da ba da bayanai na sirri da kuma sa ido ta yadda za a samu nasarar kawo ƙarshen waɗannan al'amura musamman 'yan foma 'yan foma da ake fama da su a cikin birane da ƙauyuka sani shabi malfashi murya amurka daga katsina a najeriya a gaida sani Kafin mu je ga shirin mu, na gaba mu shakata da wannan waka. Ubana da ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na ji daɗi ba. Uban na yaron zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa wannan rayuwa tana you. kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. An sake tsaida wata ranar fafata wasan kofin kalubalenka na kungiyoyin kwallon kafar Afirka. tsakanin kungiyar rivers united ta nigeria da bloemfontein celtic ta kasar afirka ta kudu sakamakon annobar coronavirus aka kuma an sauya muhallin buga wasan da aka tsara bugawa a birnin fatakwal da ke kudancin Nigeria a ranar shida ga watan nan na janairu ya zuwa wata ƙasa mai makwabtaka da najeriya a ƙarshen mako na 22 zuwa 24 ga watan an ɗage buga wasan ne sakamakon tsauraran matakan takaita zirga-zirga da sufuri da gwamnatin najeriya da ta ƙaƙaba wanda ya hana 'yan kasar ta afirka ta kudu damar shiga najeriya a bisa dokokin na najeriya wajibi ne 'yan wasan afirka ta kudu din su killace kansu tsawon kwanaki bakwai da shigar su kasar kasancewar sun fito ne daga daya daga cikin kasashen da cutar ta covid-19 ta yi kamari hukumar kwallon kafar afirka ta kudu ce ta gabatar da korafi a gaban hukumar kwallon ta nahiyar afirka bayan da takwararta ta najeriya da gwamnatin kasar sun yi watsi da korafin da suka gabatar rivers united din ce yake kan gaba sakamakon doki celtic din da ta yi da ci biyu da nema a wasan farko ta matakin gasar mai horar da 'yan wasan kwallon kafar ingila mata phil neville zai koma kungiyar inter miami ta david beckham a matsayin sabon koci neville mai shekaru 43 ya soma aikin horar da 'yan wasan ingila din mata a shekara ta 2018 yayin da kwantaraginsa zai kare a watan yuni kuma ya yi shirin jagorantar kungiyar zuwa gasar wasannin olympics ta bana a tokyo to sai dai a yanzu zai koma ne ya haɗe tare da tsohon takwaran nasa da suka taka leda tare wanda shi kuma ya kori koci digo alonso a makon da ya gabata sakamakon koma bayan da kungiyar ta fuskanta an cire filin wasan golf na trump national a zaman wurin da za a fafata gasar golf ta uspga ta shekara ta 2022 a yayin da masu shirya gasar suka ce amfani da filin kan iya shafawa gasar bakin fenti hukumar shirya gasar ta gudanar da wani taro a jiya lahadi inda ta kada kuri'ar amincewa da wannan matakin 'yan jam'iyyar democrats da ma wasu na republican sun zargi shugaban amurka donald trump da ke mallakar filin da hura wutar rikicintar tarzoma da ta kai ga kai farmaki ga ginin majalisar dokokin amurka a ranar larabar da ta gabata wani wakilin trump ya ce daukar matakin wata babbar tozartawa ce a gare su to sai dai hukumar shirya gasar ta ce wajibi ne ta ɗauki matakin saboda gudun faduwar kibar gasar da ma wasu gasanni da ke da dangantaka da ita yanzu haka kuma tana nan tana neman wani fili da zai karbi bakuncin gasar ta shekara mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria To a gaida Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce yau Litinin 'yan Majalisar Wakilai za su gabatar da ƙudurin neman Majalisar Ministocin Trump ta yi amfani da dokar nan ta 25th Amendment da ta ba da dama a sauke shugaba daga mukamansa. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO za ta tura wata tawagar kwararru na ƙasa da ƙasa China a wannan makon don binciken yadda cutar coronavirus ta samu asali. Ƙasar China ta yi alkawarin mai da martani akan matakin da Amurka ta ɗauka na ɗage takunkumin da ta sanya wa kanta na takaita hulɗa tsakanin jami'an diflomasiyyar Amurka da takwarorin aikinsu na Taiwan yayin da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu za ta ci gaba amma ba ta aiki ba. a yau litinin kwararru masu iyo a ƙarƙashin ruwa na sojojin ruwan indonesia suka fara neman wurin da na'urorin naɗar bayanan jirgin saman fasinjar ƙasar da ya faɗi ranar asabar da ta gabata a tekun jaba suke to masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku zo sa abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta haɗa mana sauki da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc